à l'écoute d'un programme en rediffusion sur Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Laraba 14 ga watan Yuni na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kula da dokokin fannin albarkatun man fetur da iskar gas ta Najeriya ta bayyana wa dillalan man fetur cewa kofar ta a buɗe take ga duk wanda ke buƙatar samun lasisin shigowa da man fetur cikin ƙasar. matakin da kungiyar dillalan man fetur ta yi na'am da shi ko da yake ta koka akan wani batu. Eh, kamar yadda kuka samu bayani a kai inda har suka ba mu damar da aka ba nnpc mu ma ainihin maketoci masu zaman kansu mu ma za mu iya shigowa da wannan mai sai dai yanzu babbar damuwar da a gare mu kudaden mu duka yanzu yana nan a hannun ita nnpc Mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta Najeriya Abubakar mai ganda ɗakin gari kenan Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa 'yan ƙasar Nijar mazauna yankin Niger Delta a Najeriya sun ce sun shirya don kada kuri'unsu a zaben 'yan majalisa na 'yan Nijar da ke zama ƙetare da za a yi ranar 18 ga wannan watan. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labarin duniyar mai karantawa hawa sharif mutane fiye da ɗari ne suka rasu a wani hadarin jirgin ruwa a kogin niger da ke arewacin najeriya a daren litinin bayan da jirgin da suke ciki ya kife a ruwa mai magana da yawun 'yan sanda okasami jayi ya shaida wa manema labarai a daren talata cewa jirgin ruwan na tafiya ne a yankin jihar kwara da ke kudanci da jijjifin safiya a lokacin da hadarin ya afku ya ce da dama daga cikin fasinjojin suna dawowa ne daga wato daga bikin aure a makauciyar jihar niger hukumomi sun ce yara da yawa na daga cikin waɗanda suka rasa ransu a haɗarin ajayi ya ce akalla mutane 300 sun rasa ransu a wannan haɗarin jirgin ruwa inda aka samu ceto mutane 100 ko fiye da haka masu ceto dai na ci gaba da laliban waɗanda lamarin ya rutsa da su a ruwa abin da ya sa ake ganin adadin waɗanda suka rasa ran suna iya ƙaruwa. haɗarin jirgin ruwa dai ba bakon al'amari ba ne a najeriya sakamakon dalilai da dama da suka hada da cinkoso rashin kyakkyawar kulawa da jiragen da rashin ingantaccen tsarin kariya akalla rayukan ƙananan yara sha biyar ne suka salwanta a watan mayu lokacin da wani jirgin ruwa ya kife a lokacin da yake kan tafiya a jihar sokoto da ke arewa masu kudu da najeriya da sanyin safiyar yau laraba wani harin makami mai linzami da rasha ta kai garin odessa da ke gabar ruwa ya yi sanadin mutuwar akalla mutane uku da jikata wasu mutum sha uku sojin ukraine sun ce rasha ta yi amfani ne da manyan makami masu linzami guda hudu wajen kai harin hukumomin yankin sun kara da cewa wani daga makamin mai linzamin ya fada akan wani wurin ajiye kayayyaki inda a nan ne mutane uku suka rasa ransu harin da rashin ta kai ya kuma lalata gidajen mutane da shaguna a cikin garin odessa jami'an sun kara da cewa masu aikin ceto na ci gaba da tonon baraguzai domin samu waɗanda baraguzan ya danne hukumar ayyukan wato hukumar ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da wannan kai hari Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane miliyan 110 ne aka tilastawa rabuwa da muhallinsu a faɗin duniya. Babban shugaba mai kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Filifo Grande ya shaida manema labarai a yau Laraba a birnin Geneva cewa yaƙi da cin zarafi ko ayyukan keta hakkin bil'adama sun ɗaiɗaita mutane miliyan 108,400 wato da dubu ɗari hudu ya zuwa ƙarshen shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu lamarin da ke nuna karuwa na miliyan na mutum miliyan goma sha tara grande ya ce mamayar da rasha ta yi a ukraine wanda ta fara tun watan fabrairun shekara ta 2022 shine babban makasudin karuwar da aka samu tuni dai wannan adadi ya karu zuwa inda yake a halin yanzu na miliyan da goma sakamakon daɗaɗɗen rikicin da aka shafe makonni takwas ana yi a sudan wanda ya sanadin mutane miliyan biyu suka rabu da mahallansu. adadin dai wani bangare ne na rahoton shekara-shekara na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya game da mutanen da aka tilastawa tsallake mahallansu a duniya baki ɗaya grande ya ce daga cikin adadin tuni fiye da miliyan 35 suka tsallake suka nemi mafaka a waje yayin da wasu miliyan 62 suke warwatse a cikin gida ya kara da cewa mutane da dama da suka rasa alƙibla ko tudun dafawa da zai nuna takamaiman inda suke sun kai adadin miliyan 4,400 a shekara ta 2022 to jama'a ana sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi sun bayyana a yau laraba cewa akalla mutane 59 sun hallaka wasu da dama sun ɓace a ɓangaren ruwa na ƙasar girka yayin da wani jirgin kamun kifi ɗauke da 'yan gudun hijira wato dauke da bakin bakin haure ya nutse a ruwa an kaddamar da wani gagarumin aikin ceto a yankin hukumomi sun ce zuwa yanzu an yi nasarar ceto mutane 104 tun bayan afkuwar lamarin da ya afku a cikin dare kilomita 75 daga kudu maso gabas na girka a yankin kudancin pelopens hudu daga cikin waɗanda aka ceto da rai na kwance a asibiti inda ake musu maganin tsananin sanyin da ya kama jikinsu masu tsaron gabar ruwan girka sun ce ba a dai san adadin sauran fasinjojin da suka ɓace ba a ruwa bayan da aka gano gawawakin mutane 59 jiragen ma'aikatan tsaron ruwa shida da jirgin ruwan soji na ruwa da jirgin ɗaukar mutane na soji da jirgin mara matuki daga ƙungiyar tarayyar turai da hukumar ƙungiyar masu kula da tsaron iyaka duk suna cikin aikin da ake yi na neman waɗanda suka nutse a cikin ruwan Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da dumadumanta mun samu labarin cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da dakatar da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC a Najeriya Abdulrashid Bawa daga bakin aiki domin ba da damar gudanar da bincike akan yadda ya tafiyar da harkokinsa a hukumar a lokacin da yake rike da wannan makaman. An dai umarci bawa ya miƙa al'amuran ofishinsa ga daraktan ayyuka na hukumar ba tare da ɓata lokaci ba kafin a kammala bincike. A shekarar 2021 ne dai tsohon shugaban Muhammadu Buhari ya naɗa bawa a matsayin shugaban hukumar. A shirinmu na gaba za ku ji ƙarin bayani game da wannan batu. A ganawar farko da ta yi bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ayyana matakin cire tallafin man fetur. Hukumar NMDPRA mai kula da dokokin fannin albarkatun man fetur da iskar gas ta Najeriya ta bayyana wa dillalan man fetur cewa kofar ta a buɗe take ga duk wanda yake da buƙatar samun lasisin shigowa da man fetur cikin ƙasar muddin zai bi ƙa'idojin da doka ta tanadar wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Shugaban hukumar NMDPRA injiniya Faruk Ahmad ne ya bayyana hakan jim kaɗan bayan ganawa da dillalin man fetur ɗin a birnin tarayya Abuja inda ya jaddada bukatar masu ruwa da tsakin su bi ka'idojin neman lasisin don shigowa da man yadda doka ta tanadar ya wadaci 'yan ƙasa kuma ya ja kunne a gare su akan kada su cuci 'yan ƙasa ta hanyar sanya farashi fiye da yadda ya kamata. Yanzu mun sadu da dalilan man fetur saboda tun da lokacin da shugaban ƙasa ya yi jawabin shi akan cire tallafi daga man fetur ba mu haɗu da su ba saboda ya kamata su ma suna tambayoyi da ya kamata su yi mu muna da abin da ya kamata mu gaya musu to yanzu abin da ya faru mun zauna mu yi musu magana dalla dalla cewa ga abin da ya kamata su yi ga abin da ya kamata kada su yi su kuma sun tambaye mu abin da ya kamata su yi muka ce to za mu bude kowa za a bashi lasa ya je ya shigo da shi amma wanda ya fi ka'idodi da ya kamata bi saboda doka ta riga ta kayyade cewa ga dokokin da ya kamata a bi kafin a bada lasin mutum ya shigo da mai sannan kuma abin da ya fi damuwar mu cewa kada a je a cuci mutane a sa farashi hiye. yadda ya kamata wajen sayar da man fetur muka ce farashin su ya kamata ya zama abin da suka saye su dan sa riban su akai sannan su sayar sannan in kuma za su kai wani garuruwa ya kamata su sa kuɗin dakon da suka yi akan kuɗin su da suka saya mai kada ya wuce ka'ida in ya wuce ka'ida akwai consumer protection agency wanda ke kula da cewa kada a cutar jama'a wani magana da muka yi kuma shine akan akan kyan man kada a je a kawo gurbataccen mai ko kuma a je a mixin nashi da wasu abubuwa ya zo a cutar jama'a malam ya maki sani masani ne a fannin albarkatun man fetur a Najeriya abu da na gani shi shi ne ya zo daidai da abin da irin akida namu na tafiyar da ake kasan wanda ya dogara ga tsarin kasuwa wato economy na kasuwa cewa gwamnati ba za ta shiga kai da kawowa na harkan abin da ya shafi kasuwanci ba ba ma na mai kadai ba na komai ma da ake yi sai dai kawai gwamnati za ta iya tanadi wasu abubuwa wanda zai tallafa ma talakawa kamar yadda aka yi da na bangaren mai da ake sha a cikin gida wanda shi ta da shi ya zo kakatutu a ciki aka zo aka cire to ana so kawo tallafi ta wasu hanya daban to ba abin da ya fi abin da gwamnati yake so yin yanzu aka yi kamata a yi ko dama wannan da aka yi shi ne abin da duniya gaba dama ake kawai dai za a kula da abin da za ka shigo da shi tunda akwai hukuma da aka ajiye musamman saboda su duba su san cewa wannan man za a kawo daidai ne da abin da aka yarda da shi kamar kwaliti na shi farashin ya rage naka. A nasa bangare mataimakin shugaban kungiyar dalalan man fetur masu zaman kansu ta Najeriya wato Ikman Abubakar mai ganda dakin gari ya yi marhaba da matakin NMDPRA ɗin sai dai ya ce suna da wata matsala. Eh kamar yadda kuka samu bayani a kai inda har suka ba mu damar da aka ba NNPC mu ma ainihin maketoci masu zaman kansu mu ma za mu iya shigowa da wannan mai. Sai dai yanzu babbar damuwar da aka gare mu kuɗaɗen mu duka yanzu yana nan a hannun ita NNPC. Mun sayi kaya gare su aka yi ƙarin kuɗi kuma bayan da kuɗin mu ne suka yi amfani suka shigo da wannan kaya yanzu ba mu ga kaya ba mu ga kuɗi. Yanzu ya kai wajen wata takwas yanzu kudaden mu na nan gare su mun riga mun ciniki da su mun ba su kudaden mu tun kamin a cire tallafi saboda haka ai mu ba ma magana kudin mu muke yi su dawo da shi ba sai su ba mu kaya domin ainihin waɗanda muke tare da su haka suka yi musu masu dafman kenan ainihin depot owner sai sun ba su kaya akan tsohon farashi kai za mu dauki matakin gaba domin za mu kai su ga shugaban kasa mu gaya mishi cewa ga abin da ke faruwa kazalika a yayin da yan Najeriya ke kokarin samun daidaito a farashin kowace litar man fetur wanda ya karu da sama da kaso 156 cikin ɗari daga naira ɗari da casa'in da biyar zuwa sama da naira ɗari biyar kowace lita a kusan duk jihohin ƙasar. Shugaban ƙasa tunubu ya roƙi 'yan ƙasar da su ƙara haƙuri dan nan ba da jimawa ba. sa za ta samu wasu hanyoyin kawo sauki musamman a bangarorin sufuri, kiwon lafiya, samar da ayyukan yi da dai sauransu. Sai dai duk ƙoƙarin ji ta bakin kamfanin NNPCL ta wayar salula da sakon kar ta kwana na SMS a yayin hada wannan rahoto a bisa batun da ƙungiyar IPMAN ta zayyano ya ci tura. Lima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, na Najeriya. Madalla a gaida Halima Abdulra'uf. Yanzu kuma za mu leƙa yankin kudancin Najeriya inda 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar da ke zama yankin Niger Delta a Najeriya suka ce su ma sun shirya tsaf domin yin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasarsu wanda za a yi ranar 18 ga watan nan na Yuni. A ƙasashe goma sha biyar ciki har da Najeriya ne dai za a yi wannan zaben. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya aiko mana da wannan rahoton. Al'ummar kasar jamhuriyar Nijar da ke zaune a Najeriya sun jaddada kishinsu da suke yi wa 'yan ƙasarsu inda suka bayyana cewar ko kaɗan ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen bin sahun 'yan ƙasarsu da ke Nijar domin kaɗa ƙuri'arsu a nan Najeriya. a zaben 'yan majalisu guda biyar da zai gudana a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. halin da ake ciki a yanzu sun tabbatar da gama shiri tsab domin yin wannan zaɓe da zai gudana ranar lahadi 18 ga watan yuni na shekara ta 2023 da muke ciki gama abinda shugaban kungiyar 'yan nijar mazauna najeriya a jihar rivers ke cewa sunana alhaji abdulmumin haini kawai ni ne shugaban yan nijar mazauna river state eh, port harcourt eh, ana yakin neman zabe saboda akwai yan majalisa guda biyar da aka so cikin kasashen waje shi akko wanda muka yi ko ta kaka mu samu ko biyu ko uku cikinsu shi yasa muna gayyatan kowane fati ya zo ya yi taro ya fadakar da mutane eh, saboda a samu a ci gaba da abin da mun kasa gaba. Ta ku da kuke zaune a nan Najeriya kenan dokar kasar jamhuriyar Nijar ta ba ku dama gudanar da zaben da ake cewa za a yi. Kwarai ta ba mu dama mu gudanar da zabe eh, diaspora kasa goma sha biyar ne kasar nan goma sha biyar mu Najeriya muna cikinsa kuma gwamnatin Nijar ya ba da kasar nan goma sha biyar su kawo dibite guda biyar 'yan majalisa guda biyar to cikin biyar dinar ne muna kokowa ko ta kaka kowane fati kowane fati ko ta kaka mu samu uku ko hudu a najeriya shi ma shugaban pnds tarayya ya tabbatar da cewa sun gayyaci dukkanin jami'an tsaro don gudanar da wannan zaɓe ba tare da tashin hankali ba kuma ya ce koken da hokon sai ta yi na cewa ba a kula da ita to wannan karo za a kula da ita gama abin da yake cewa sunana alhaji yusuf musa wanda aka fi sani da yusuf musa da magaram ni ne president na pnds tarayya a port kuma ni ne treasury general na pnds tarayya a nigeria ina so in faɗa ma yan pnds tarayya na port river state kamar yadda baba ya yi magana 'yan takararmu mu ne masu magana da ita ita kuma take da magana da gwamnati baba eh, vice chairman na hukun sai ya yi koken cewar 'yan hukun sai ba a kula da su ni kuma ni ne coordinator na hukun sai a na river state kaga mu muna da relation da hukun sai muna da relation da jami'a fiyandes tarayya a nigeria kuma muna relation da 'yan siyasa gaba daya mun muku alkawali in allah ya sa mun ci nasara kun zaɓe mu duk wani kukan ku ku 'yan hukun sai ko kuma ku 'yan nijar mazauna nigeria ku tuntube mu ta hanyar hokon sayan tunda muna cikin hokon sayan za mu tuntuɓi magabatanmu in dai Allah ya sa kun zaɓe su to za mu tuntube su in Allah rabu kukan ku sace muku. Wani jami'i da ya zo daga jamhuriyar Nijar domin da ganin yadda za a gudanar da wannan zaɓe ya yi tsokaci kamar haka. Eh, sunana Usman Alasan da Magaram gaskiya akwai dabaru da yawa saboda daman dai wannan ba shi bane na farko game da Eh, neman zaɓe na cin kamfe mu daman gogaggu ne tun daga can gida nijar hamma aka zo nan waje wannan aikinmu ne mun saba mun san hanyoyi daban-daban wanda za mu bi mu jayo hankalin al'umma domin su jefa mana kwarai a magamanci wannan zaɓe na dan majalisa. A wurin taron dai shirye-shirye sun kankama inda wajen gudanar da taron jam'iyyu da dama sun yi tsokaci dangane da yadda aka tsara gudanar da zaben lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria madalla a gaida da abubakar sakkwato har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman game da rashin jituwar da ake samu tsakanin gwamnoni da mataimakansu a wasu jihohin Najeriya. Tun bayan da Najeriya ta sami 'yancin kai daga tura mulkin mallaka na Burtaniya aka fara yin zaɓuɓɓuka a ƙasar nan tun daga wancan lokaci ake zaɓen shugaban ƙasa har zuwa ƙasa ga gwamnoni da shugabannin ƙananan hukumomi sai dai ana samun rashin jituwa a tsakanin shugabannin da mataimakansu musamman gwamnoni da mataimakansu ana samun rashin jituwa da rikice-rikice shin ko me yake kawo rashin jituwa a tsakanin gwamnoni da mataimakansu a Najeriya Najeriya, Farfesa Yahaya Tanko Baba na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto, masani kimiyyar siyasa ne a Najeriya. wani abu ne wanda za mu cewa ya daɗe yana cimayin siyasa tuwa kwarya kuma za cewa kusan kuma wace jiha a Najeriya za mu iya ganin akwai kurkushin rashin jituwa da ke tsakanin gwamna da mataimakinsa. Shi tsarin mulkin kasa yadda ya tsara shi mataimakin gwamna an ayyana shi a matsayin mukaddashi. Mukaddashi wanda za a yi cewa zai taimaka ma gwamna wajen aiwatar da ayyukansa idan bai nan idan bai da lafiya idan yana hutu. So da yawa za ka iske gwamnoni idan za su yi tafiya yadda tsarin mulki yake ya kamata a ce ya miƙa ragamar tafiyar da jihar ta hannun mukaddashi To amma rashin aminci tsakanin gwamna da mataimakin kansu a Najeriya ya sa za mu cewa gwamnoni su yi kare kare da abin da shafi mulki da kuma gudanar da shi a nasu jihohi sai kaɗan ake samu inda za ka iske gwamna ya ba sa. wata ma'aikata a matsayin kwamishina kari da shi zama shi na mataimakin gwamna saboda haka kullum za a cewa suna zama ne kamar zaman jiran a basu aiki ko abin da mutane ke yawan cewa su spare tire kenan ba su da amfani sai lokacin da gwamna baya iya ko bai sannan za su yi amfani ko dai bai da lafiya ko kuma ya tafiya mai tsawo ko kuma kuma babu shi ko wani abu mataimakan gwamnoni suna ta kokari su samu mu kansu aikin yi to samu mu kansu na tasiri a yadda ake gudanar da gwamnati a matakin da jiha kuma wannan yake sa rashin jituwa tsakanin gwamnoni da mataimakan su to farfesa menene mafita ga wannan rikici tsakanin gwamna da mataimakin gwamna to mafita shine a ce an yi gyara ga tsarin mulkin da zai iya ba mataimakin gwamna wani aiki na musamman aiki yi na yau da kullum wannan zai rage tasirin irin zulmi hargitsi da kuma zaman tartan da rashin jituwa kuma jin cewa gwamna ya yi babakere ko ya danna komi da ya hana ma mataimakinsa har da lokaci ga iya sa husuma tsakanin shi mataimaki da gwamna. Irin wannan rashin jituwa da ke tsakanin gwamna da mataimakin gwamna a wasu jihohin Najeriya ana samun sa a wasu kasashen Afirka. To kowace kasa tana da nata iya tsarin mulkin da suke gudanarwa. Eh, tsarin mulki kasashen waje za ka zo ka iske mabambanta ne kamar yanzu in kana magana kasar Kenya za ka zo ka iske an shugaban kasa akwai firayim minista minista akwai mataimakin shugaban kasa akwai mataimakin prime minister kuma duk wannan tsarin mulki na wannan kasa ya tanadar ma wa'annan manya-manyan mukaman ayyukan da za su yi wanda tsarin mulki ne ya tanadar da shi ba shugaban kasa ne ya gara ma ya ba su aiki ya ba su aiki ni ba. barista aminu shitu lauya ne mai zaman kansa a najeriya ya ce tsarin mulkin najeriya bai warewa mataimakan gwamna aikin yi ba wanda hakan shi yake kawo rashin jituwa tsakanin su da gwamnoni. shi mataimakin gwamna ba a ware shedul din shi a constitution ba. Wato aikinsa. Ok aikinsa ba shi da aikin da doka ta ware mata ce yau in ka zama mataimakin gwamna ko mataimakin shugaban har ma mataimakin shugaban kasa ba. Har shi ma mm. ba ta ware mai shedul ba ta bare aikin shi kaza da kaza da kaza amma a cikin dokar sai aka ce zai taimaki gwamna ko kuma in bayanan zai acting ko da permission of gwamna dai zai acting kamar gwamna ne. To barista wannan rashin ware aikin da ya kamata mataimakin gwamna ya yi a bisa doka sa a cire shi idan ya bukata. A gwamna bai sai sa a cire shi ba directly sai dai ka san yanayin tsarin cirewar inda ake bi yan majalisu da waye da waye din nan ne a nemi wani laifi da aka ci zace yayi to wannan gwamna zai iya indirectly zai iya sponsor a kai kai ce yawa eh tun ai ya san ba da power da shi zai ce na cire mataimaki na da shi da shi gwamnan da mataimakin shi tik sai dai daga majalisa abin yake tasowa barista yawanci mataimakan gwamnan da aka cire a Najeriya sun samu yin takin saka ne tsakanin su da gwamnonin su kafin a musu wani laifi sannan a cire su eh akan samu hakan gaskiya ne domin don dama nomale ai kaga shi kan shi mataimakin gwamna ko na shugaban kasa bai cika samun a takun saka da wani bakin ba gwamna ba tunda mutumin da kusan bayi da wani aiki da aka ware mai bayi da shedul to ai ga zai wahala in ba gwamna ne ya ware mai ce yanzu na sa ka kaza ba a wani state din ma ko wasu jihohin zaka ji an naɗa shi a matsayin kwamishinan kaza shine mataimakin gwamna kuma shine kwamishinan kaza gwamna ya naɗa shi wani gurin kuma ce yi min kaza ko rike guri kaza abin da suke yi kenan don haka idan ka ga an samu sakun saka primarily yana zuwa ne daga gurin shi gwamna tsakanin shi da gwamna ya tsane shi ko kuma sun samu yan takun tsaga da shi to zai ba directly ba zai iya cire ba amma zai iya bin hanyoyin da za a iya cewa za a abin shi eh. shi gwamna shine fa za overall siya akan abubuwan da ya shafi sa. Eh, yawanci mataimakan gwamna sukan je kotu idan aka tsige su amma yana da waya su yi nasara me yasa eh akan yi nasara amma dai ka san ki who pays the keeper the tone ka hmm. san idan aka ce kai kake yake da wuka da nama gwamna a jiha yana da fawa mai matuƙar ƙarfi some estin ma inda constitution din zabi ta ga wani abun ko shugaban kasa bai sai juya shi ba da arziki to saboda haka tun da in lokacin da ka ji irin wannan tsiji mataimakin gwamna ko wani abu ya taso daga jiha ne su kuma wanda za su yi wannan kusan za ka samu mai yiwuwa da yawun shi gwamna suke. wasu 'yan najeriya sun ce rikicin gwamna da mataimakin gwamna a jiha ba zai amfani jama'ar jihar ba. sunana alhaji salahu maruf tsakanin matamakin gwamna da gwamna idan an fara rikicin nan babu amfani ga gire mutanen ja don farko idan an fara hankalin gwamna bai sai kwanta ba an gane faisin da shi shi ma bai sai kwanta ba ya sa samu inda sa dinga yin shawara hanyoyi wanda sa gyara gari balle mutane sai samu amfani hukuma ba shi da amfani to yawanci ana ka gani me yake kawo rigima tsakanin gwamna da mataimakin gwamna a jiha karfi ne duk karfi a hannun gomina yake kuma matabukan shi hanka ce ya kamata gomina ma da kan shi ya raba kadan ya ka matabukan shi to amma masana shari'a na cewa tsarin mulkin najeriya shine bai eh, aka ne amma an lura gwamnan da mataimakan shi an kasa ba ko in ba ko dokan ba doka ba ba da tare da doka an kasa su ba to me yasa gwamnan bai cire wani abu na karfi me kama mataimakan shi sunana Alhaji Ali Dodo sarkin bai of Ibadan land hadama ce ta yi wa gwamnoni yawa in ba dan hadama ta yi wa gwamnoni yawa ba da zai tsaya takarar gwamna sai da ya dauko mataimaki suka tsaya tare kuma aka zaɓe su tare to a cikin kashi uku ya dauki kashi biyu na mulki ya miƙa wa taimake shi kashi ɗaya in ba na nan da kashi ɗayan da na niƙa ma da kashi biyun da ke hannuna ka tafiyar da komai. To yawancin gwamnoni suna baiwa su mataimakan gwamna kwamishinoni a jiha domin su yi aiki. Eh suna ba su amma tun farko ba su bi tsarin da ya kamata ba ne. Sun bi tsarin da ya kamata ba za su rika samun tangarɗa tsakanin su ba. na ɗan Jummar Jau. To gaskiya irin wayannan rigirgimu ba su kawo zaman lahiya suna kawo rashin jituwa tsakanin ba su ba ma tsakanin mabiyansu ma ana iya samun rashin jituwa kaga ya an samu an samu baraka tun nan kusa kaga bata bai yi ba ba a samu zama lafiya daga karshe kaga mulki ba zai tafi daidai ba kenan amma in hankalin su na kwanci duka suna wuri guda duka samu natsuwa kaga komi zai je daidai talakawa za su ji daɗi amma haka yanzu kaga talaka ba zai wani jin daɗin da zai yi wani alfana ba gari to gabani ba su zaune lafiya ina kai talaka idan ba a manta ba an taba samun rashin jituwa a tsakanin gwamna da mataimakin gwamna a jihohin oyo plateau zamfara Kano, Taraba da dai sauransu wanda ya yi sanadiyar rasa mukaman mataimakan gwamna a jihar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Charlton ya bayyana aniyarsa da kokarin da yake yi ya samu fahimtar Premier League Ghana yayin da yake ci gaba da nakaltar yanayin kwallon cikin gidar kasar. Dan kasar Ingila ya dage wurin sa ido a wainar da ake toyawa a ligin har kwanan baya da ya gayyaci dan wasan gaban bacin United Hafiz Konkoni wa wasan fidda gwani na neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka da Madagascar. Dan wasan baya na kasar Ghana Mohamed salisu ya samu matsayi cikin manyan 'yan wasan afirka sha da an kafi kankamawa na super scores a ligin manyan kungiyoyin wasan turai biyar na shekara ta 2022 zuwa da 23 super scores wacce manhaja ce da ke bayar da sakamako kai tsaye da alkaluma na wasanni da 'yan wasa cikin wasanni 23 zuwa miliyan 22 duk wata na waɗanda ake fafatawa da su Ɗan dan wasan na black stars ne ya fi duka saura gogewa cikin manyan ligin turai biyar inda maganar ma'auni da alkaluma su faskosa ake yi majalisar zartarwar hukumar kwallon kafa na kasar ghana ta jinjina wa duka club club guda goma sha takwas na premier league din kasar da sun kai yi zuka kan bana midiyama ya ce ta yi na ɗaya bayan wasanni talatin da hudu ranar wasa da kin faisal ta malaysia city da kotoku royals duk an yi waje da su a halin yanzu ana stars da becin united da santi kotoko ne sun ka zama hudun farko tsohuwar zakarar ligin ghana house of oku ce ta yi na goma sha biyu maki hudu kacal ya raba ta da layin waɗanda aka yi waje da su ɗin dan wasan tsakiya na ƙasar ghana mohamed kudus ya shirya ya yi wasa ƙarƙashin sabon mai koyarwa na yas maurice stadium ta ba da sanarwar ɗaukan stadium na wata tashar ta musamman suna masu bayyana cewar tsohon Kotun Sparta Rotterdam ya sanya hannu a wata yarjejeniyar da za ta kai shi har shekara ta 2023. Dan wasan Ghana Ghana ya gama canja shika zuwa Anton frankfurt inda ya kula yarjejeniyar shekara biyar da club na kasar Jamus. Borussia Dortmund ce ta bayar da ɗan wasan aro zuwa Frankfurt inda ya ci gaba da taka mata leda kyau amma in rawar da ya taka shi ne ya sa da eagles ka kulla kawance da shi na lokaci mai tsawo ƙungiyar kwallon ƙafar ƙasar ghana 'yan ƙasar shekaru 23 matthew za su kara da kasar masar a wani wasan sada zumunci a ranar alhamis biyar ga watan yunin shekara ta 2023 kungiyar da ibrahim tanko ke jagora ta tashi zuwa ƙasar ta afirka ta arewa ranar litinin don ci gaba da shirye shiryen ta gabanin gasar cin kofin afirka na 'yan jirgin kasa da shekaru 23 black matthews za ta isa masar cikin makonni biyu kan ta tashi zuwa morocco inda za a yi gasar kasar masar dama ita ce zakara na wannan gasa kuma tana a cikin rukuni na ba tare da mali gabon da kuma niger da wannan muka so karshen labaran wasannin radwan allah muktar ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. mutane fiye da ɗari ne suka rasu a wani hadarin jirgin ruwa a kogin niger da ke arewacin najeriya a daren litinin bayan da jirgin da suke ciki ya kife a ruwa mai magana da yawun 'yan sanda okasami ajayi ya shaida wa manema labarai a daren talata cewa jirgin ruwan na tafiya ne a yankin jihar kwara da ke kudanci da jijjifin safiya a lokacin da hadarin ya afku da sanyin safiri yau laraba wani harin makami mai linzami da rasha ta kai garin odessa da ke gabar ruwa ya yi sanadin mutuwar akalla mutane uku da jikata wasu mutum sha uku To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin hawa Sharif wadda ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.